Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Idan aka tambaye ka, ah, sorry, ɗan majalisar da a sama yanzu, mu ɗauke shi mu aza shi ga skeli a matsayinka na ɗaya daga cikin wanda ya ka wakilta mm. mazaɓa anka inda mm. ka fito mm. shi shi kabiru classic shekara uku da rabi da yanzu yana wakilcin an anka da mahara shin akwai abin da ka sai muku ne da kuka son ku jingine shi ku kawo wani ko ku kawai soyayya ce ta an tsayar da anka a jam'iyyar apc hmm. ai bari mara da maka nan baka amsa ba wai anka ba da ba mahaifar classes ba ko mahaifar an mahaifa ta wallahi ba so ne ba su ne wallahi ba su ne hujja masha Allah hujjoji ma da yawa domin idan aka saurari lokacin da muka je mun kai talla Isa anka da ka saurari ainihin abubuwan da su 'yan mahoras suna kwaɗi game da shi na ɗaya sun kai mana rantsuwa da Allah ko waya bai ɗauka ko waya bai ɗauka amma isa ko ɗan jariri ya buga mai waya sai ya ɗauki waya ta. ka gana ɗaya daga cikin sanin ya haito gidan dattawa ya san mutunci kuma ya san abin da ya kai kuma ya san darajar ɗan adam to shi kuma wanga ko waya bai ɗauka ni nan mai baka labarin ga a nan gusau majalisa guda muka shan shagi da shi nan majalisa abu kusa ga fidelity abin da kowa ya sani ne wata rana tun sadda ci dan majalisar tarayya ya zo sau guda majalisar sau guda sau guda ya zo akwai wani wanda aka ce bashiru mai lemu ka san shi ko sai ya ce Allah mai iko haka ɗaya da ya ce Allah mai iko mawaƙi ya zan ɗan majalisa shi kenan sai kilasa zai ce ya yahe wannan majalisa har abada abada kaga shi ya nuna cewa bai da hankali ba abin da ya faɗi ba abin da a gaskiya ne? abin da a gaskiya ne ya faɗi kuma ba wani muzan tashe ba ba wani abu ya mai ba cewa ɗaya Allah mai iko mawaƙi ya zama ɗan majalisa ya ce Allah shi ka al'amari ne shi kenan eh, bai sha shayin ba bai sha shayin ba shi kenan ya yi rashin mutunci ya yi rashin kumya babu wanda ce mai kala ya buga mota ta yadda ta ce ya bar majalisa abad abad to dama already ko da ya zo majalisa ya iske kowa bisa kawo ne yake tunda ba mai jira ne babu mai jira ne bai taba sai ma wani shayin naira hamsin ba zaman da ya kai wurin sai dai ma hasali ma ya an sai ma yana ci idan garkuwan oyo ya taho yana iya sati guda duk komi ka ciki ka biya ne har shi classes to kaga kamata yayi ko don garkon oyo sai mai da biki to wannan bikin na abbe sai ya mai sai ya hushi ya tashi ta hayata to mutumin da haka bai da hankuri bai da kana'a bai da tawakkali ga Allah to mi zai sa a zabe shi wallahi ko su yan muharraba su ne ina ba amma yanzu mu doki misali sikeli na wakilci eh. da kun ka tura shi menene ya samo muku na ci gaba wanda at least ila za ku iya tuna da shi ko da bayan ya gama wa'adin gwamnati ne wakilci ya tahi kuma muna ganin abin da wasu wakilai ka yi suna samo ma matasa ayyuka suna jawo constituency project ana tituna ana makarantu sannan idan ka dubi peculiarity na problem mu na an kama harkar tsaro wacce hubbasa ta tashi gaban majalisa ya yi muku wanda za ku nuna akalla wakilin ku ya abin da ya kamata to ai wannan labari ma an baka shi anan sana amma daga an baka shi ga tarihin classes bai taɓa miƙa projar guda ba baya ga wannan gadda mana anka duk conspiracy nan da anka da muhara kayan mu na birnin kebi don ci an kai su wallahi birnin kebi <laughs> birnin kebi an haka kayan mu ba ka labari ni in kuɗa ba ah, ni ban san ban fahimce ga me haɗa anka da birnin kebi ah. ko kuma hura da birnin kebi a ah, to kai kuma a shi ne ai shi ya sani mu mun sani an kai kayan mu birnin kebi kayan mu na birnin kebi domin wanda an ka tura an ka ce ya wakilcin mutane mu local gamman biyu kai har kayan da aka bayarwa na constituency din ne na constituency shi eh mm. na local gamman biyu lokacin da an ka bada kaya trailer hudu ina labari kaya waɗanda irin kaya irin shinkafa suga menene tallafi eh, haka irin na humanitarian gaba ɗaya kaya mu suna binnin kebe kebe an kai su an ka set wannan zargi ne ko ka tabbatar da shi a wannan ba zargi ne tabbataccen magana ce tabbataccen magana ce kuma da Allah ya tashi ba shi jarabawa wanda ya tura ya taya amsa kayan da ya je amsa kayan ya yi mai kira goma bai ɗauki guda ba Ya yi mashi kira goma bai ɗauki guda ba sai ce ai kai ma kayan ba naka na ba ya da kaiwa ya da biri ya ga kaiwa ta faɗo ya sha haka ni ma na gansu haka gani su kuma kayan da sun kace take na abada abada bai ba kuɗin ba kayan ba kuɗin ba kayan alhaji abubuwa ne dai ba za a ce komi ba domin idan ka ce ka diba da tijo da yaro ba za ka aza su daidai ba yanzu bil nawa ya muku ko kuma motion na kuduri nawa ya taba gabatarwa babu motion ko guda a madadin wanda taba wanda taba shekara uku da rabi shekara uku da rabi ni nan na shiga jirgi zuwa ingila ni nan da na dawo shekaran jiya na haɗu da wata abu ga house rep house of member na house of member na haɗu da ita muna magana ga ɗina ga nata cikin jirgi guda muna labari daga nan har labari ya kai tana haɗa min ita fa tana wakilta wasu local government guda biyu a wata jiha sai nika tambayar ta ta san kabiru ya haya classes sai ta ce min ba ta san shi ba kuma 'yan majalisa mai ci kuma 'yan majalisa ce mai ci na nan namba ta amshi namba ta ko mun ka ci gaba da magana da ni da ita mun ka sabka a London ko bayan mun sabka London muka dawo Abuja ko muka sake sabka tare da ita kuma again muka sabka hotel guda da ita kuma na sake tambaye kuma ta sake tabbatar ba san shi ba su ne waɗanda ka zama daga can baya baya yes <laughs> or no true or false <laughs> mun yadda mun yadda ba to kaga Isa mamman ba zai yadda da haka nan ba na ɗaya dai kwalitin da aka so ga shugaba Isa mamman na da su na ɗaya dai isa mamun mai ilimi ne hmm. na biyu ya san abin da ya kai na uku ya san abin da ya kai shi na hudu ya san menene bukatocin ankar talatan mafara ya san abin da ka ci musu kai a cikin zukatansu domin ya san matsalar tsaro ita ta dame su ta haddame su ya san zaman da manka da shi ya ce da ya shiga majalisa ba abin da ya sha maka irin wannan matsalar yanzu shi babu kuduri guda da ya gabatar na ko a kawo 'yan sanda ne kai ba shi ba ko gaisuwa ai an kashe mutane bai taɓa zuwa ba as anka ni dai sani na aminu ban sani ba matsala ke ba karama ba to da haka wanga an ka ce a sake zaɓe ne ya koma a ga kashe mutane ma zai tun sadda aka hawan kujerar house rep idan ka bibiyo ta har zakuwa wuri ne ba a taɓa samun lalataccen house rep iri ne in ta mutsa yi mutane abin da ya kamata eh ba a taɓa ba in kuma kana da lissahomin kowa ina faɗa ma abin da ya yi. To amma tsaya, ai yana da constituency office, ku hmm. kun kai bukatun ku ko bai da constituency office a anka? Bai da shi. A anka? Bai da shi. Inda yake faɗa mana. To wa kuka ba bukatun ku na mutane anka? Mun gane bale mai mai magana. Wanda ya kawo mana Sha'ibu Barista ne ya kawo mana. Sha'ibu Attahiru ya kawo mana. Ya ce shi a fiye ne na biyu. To Sha'ibu yana wata uku bai ta Abuja ba. Yana na anka. babu mai iya kiran class ya same shi in ba shi ba shi ɗaya ka kira ne ya same shi to ana mulki haka in an ka za ta kama da wuta kaf ta ƙone kai ba ka kira ne ka same shi sai da shi shi ai bai kira shi faɗa mai ce to Allah ya sauwaka ni zan yi akwai abin da ka yi ka dai ba gani jangebe an ka ɗauke mutane ya kasa zuwa jangebe ya yi jajawa jangebe kuma consequence ɗin shi ce. Thunder Blows Online TV. Thunder Blows.